فباي الاء ربكما تكذبان to waɗanne daga cikin ni'imomin ubangijin kuma sai yawa kuke karetawa ya kuta ran mutane da aljannu